Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wannan lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo. A wani bidiyo namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku yi ku yi blocking na mutum a WhatsApp. Kasancewa akwai lokacin da za ka ga mutum ya yi maka abin da ba shi bane a WhatsApp ko kuma ya takura maka da yawan turo sakonni baka da buƙatar um, karɓar sako daga gare sa. To akwai hanyar da aka bi kai blocking shi ko da ya turo sako kai tsaye sakon ma ba zai samu damar shigowa ba. abin da za ku yi shine za ku zo ku shiga whatsapp naku kamar yadda kuke gani haka ok ba kun shiga cikin whatsapp naku kamar yadda kuke gani haka sai ku shiga kan contact na mutum inda wanda kuke so ku yi blocking na kenan sai ku duba a sama za ku ga akwai dan alamar dugo dugo guda uku sai ku danna a kansa ok ba kun danna akan alamar dugo dugo guda uku to za ku ga ya nuna muku wannan fuskar to abin da za ku yi shine za ku zo ku danna wannan inda aka rubuta mu dinnan sai ku danna a kansa ok kuna dannawa kai za ku ga ya nuna muku na fuskar to sai ku zo ku ɗauki na biyu inda aka rubuta block sai ku danna kuna danna block za ga ya nuna muku wannan fuskar sai ku danna block so kuna danna block za ku ga ya satin ya nuna muku block this contact tap to unblock wanda haka yana nufin ku riga da kun kulle wannan contact din daga turo muku sako ko wannan iri ne sai dai idan kun ga dama nan gaba za ku iya cire blocking din da kuka masa to wannan ita ce cikakken hanyar da ku bi ku yi blocking na mutum a wasa kwata-kwata ya daina turo muku da sako na gode mu haɗa bidiyo na gaba